muna cikin kasuwar baje koli shago na ABY Lubricants Nigeria Limited. kamar yadda kuke gani muna sai da mayuka na juyen mai kala-kala akwai super turbo akwai ultra super muna da turbo cycle na yan keke na pep ba da irin man da ba ma saidawa na juye a nan eto eh farashinmu kamar yadda yake na kamfani farashi ne mai sauki wanda idan kun zo kowa ya zo insha Allah zai zo ya gani kuma za a dace a saya insha Allah kasuwanci mu ba a Kano bane kadai muna da branches a garuruwa takwas a Najeriya gaba daya muna da a Sokoto muna da a Kwara muna da Ibadan muna da a Gombe muna da Amina wannan kamfanin ba na Kano kadai bane kamfanin ne Najeriya sosai ma kuwa duk inda mutum yake in kana so kawai stan zaki adireshin mu yana tokarawa industrial area lamba 312 kano ko kuma nan baje koli insha Allah kafin a gama in kun zo muna nan za ku same mu da farashi mai sauki kuma da mai mai inganci lambo za ku same mu kamar haka 09 sifili tara sifili biyu biyar biyar biyar bakwai bakwai ɗaya ko kuma sifili tara sifili uku sifili takwas sifili tara ɗaya takwas bakwai